سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah ya cine jani tabbata na salatu ya ce ci biya mishi tabbata da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yinan na safo shi da gu to abai ko ne shawwal 1434 na jin daidai da tsafoguta ya tsaguta wani ti september 2013 na ya ci gaba da katin daga littafi na na jin da alfikul muyassarun nasiya ya shi ya kamar da mini misali mina ba na yi katon tsohonan shafi ne da na page 214 ba na yi fejin bayani beli ya ne ciyan hukunci jana jana ya zaune ko? mas'ala ya gburu ngai mawdi imam min al-janaza da na liman yaji nga ga ji ku sallan aga kula ci gburu ba babo liman yaji o man ga fa idza kan mutawaffa rajulan qama al-imam inda ra'sihi abda ke zane wa zane jahajali na nga sai zaba gina da na liman yaji na eti tugo wa in kanat imra'a zawanci magafin zagi ma qama al-imam inda wasatiha ta yaji tatacin Fa na bi galibin qala sallaitu ma anas ibn malik ala janazati rajulin abi galib ngan wuji sallayen janaza pamba bi anas ibn malik sallayen janaza ya zabagin goci faqama hiyal ra'sihi a anas ibn malik ta kigi kayan etiyan ekun wucin ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش àti lájẹ̀náìzẹ̀ àti lẹ́ẹ̀kún ìzàgí lè ti bẹ́ da kùrẹ́ jíjọ fàkálù ya bá hamza àti ga yawa abu hamza sọ́lì ìhà jikun na salla fàkámà hiyali wasa ti sariri unci ji gado ma'ana ji na ma'ana ji فقال له العلاء بن زياد العلاء بن زياد تيغان هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها أني قام لي أني صلى الله عليه وسلم يوم فيجي صلى الله بدليل نعم وأنا بيجوب ومن ومن الرجل مقامك منه منه قال نعم هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها أني wanne ya nga ya kun ga anya ne da jibo? gibo wa min rijali wa min wa min ar-rajul maqamaka minhu qala na'am anasu ga e bas ala goro as-safu ala janazati sufufan safu ne zajaja ga je ku sallana man ga waya safu al-ma'mum khalfa al-imam fi janazati zai ji imamuna a ji safu ji ko zumaili mambo janaza caci gurin ya ku caci gurin liman boko kama da lat alayhi suna kyanar suna lawa ya tiya ga wucin ji safu jiji kama fi hadisa abi hurairah radiyallahu anhu kala ganna annabi sallallahu sallan ila ashabi ya najashi sa a sallan ya sahajuji labarin ya jele najashi kaddama a annabi ci giboro gacin fasafu halfahu ila taji safu zuma safu zuma annabi fakabbara arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam ci takbiru zuguni odo maza bai malikiya shi a gan sallaye jana'iza ne zajen a salat ligaibi na gan ne khasun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ibn al-arabi al-maliki gan dalilin da bane lauga ya ganna khasun bin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko su siya ya nabi wana ya bane na nabi gaji na ana yi asali na alumu ju sanwu yanda kwa dalilin gabi lauga na na kawai a nabi bujajin wana so Maliki ya ce gatu ta eh, lati ga ni za san da gwi ga khasun bi eh, na ci khasun bi na za san da nan na lati ga ce nan ya bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a ga bani ya ku ya bani akin akin fun mana wa bani akin fun ga akin fun a ce ku labi a ci buru annabi za an yi taliwa yawon ibn lalabi ga eh sai da iko na waje ta ga na mafi dalili ya gari wuce don ale ga na daga ne na annabi sa sallama na jashi ji sallah ko ta nan na jashi ya kuna jashi na bwana mudan madina bwana aga ji kun sallah liman ya buru ma ya caji su mai liman bu a ci gaji safu ji ko amma ga yaji kusa la takbiru bune a cin aga ajan jin odo ya gutu yake fi bani walu mu janazin ala albani waliyi wa ani sha'bi qala ga ni man shahida annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ata ala qabri mambu ala qabri mambuzin ga annabi sallallahu alaihi mulo ebe kabarin lokacin wulu gwaci wani ko fasafahum annabi ta sahabi ji safu wa kabbara arba'an wuce takbir zukuni mas'ala yin buru wa yaqifu subyanu ma'a rijali fi sufufil janazati aji e zakan jiji a ji safu ji pamba be da ba ji na ji safu ji ya janaiza kama fi hadith ibn abbas ibn bidadi abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin dufina laylan kidi annabi sallallahu alaihi wasallam go kabarin do ci gan amma za mu so ya shi fa qala annabi ci gan mata dufina hada kan kici aso zannan qalu albari ha tuwe shi nga fala azantumuni yagya miya ya mi labari ha qalu aga dafanna fi zulmatil layli yusu gun ba ko ya sho ni fakari na an nuqizaka imana fani ga wa nabi sallallahu alaihi wasallam nan fa qama anabi ta naki fa safafna khalfahu sahabi jiga ya ji safu yuzu safu yuzu zuma anabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn abbas ibn abbas gam wa ana fihim umma guta chabo fa sallallahu alaihi anabi sallallahu alaihi wasallam kun ti salla ka mi wuce ibn abbas idan kan yi umma ji safu gangani be ga nusa je kun janaiza sallayen jana'iza amin wa kad bawwaba law al-bukhari al-imam al-bukhari la nabi gam babu sufufu subyani ma ar-rijali fil janaizi babi nabi gi zakan gi je gi safu digan be za ba gi ga gi salla ga gi salla yan jana'iza na alaikum salam no ji bwa ju ba nga kun wuce jin sallah su wani ala wula da su wani amma ne biwa ga wula kun wuce jin sallah ne suke da duji wula yawa aga kuso aju kiwo aju sallah kaga ala aju sallah ne misali ko ji ne ko. e zama ga jihadili da da nan doce wa soya plane crash hadi faru ya fiti kan doro ne bu na dinu ale kula wuce ya ne wuce ya jiga mm-hmm. wajen to e yi faruwa aji ya je za wuce yo aga aji ma ya ibi. ko وقد بواب له البخاري الإمام البخاري لا بعد جبا نجي باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز باب نجي جي زكا جي زكا جي جي صفو جي بامبا بلا باجي جي نجي نوسا نسال جنائز هنا مسألة يقولوا الحص على صلاة الجنازة واتباعها قدرين يزا اتيا قدرين يزا وتيا كيبونا eh sallahin jana'iza wani wati ba ya bai zulami mutu ne an abi rarata radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ga man shahida ta hatta yusalla alaiha da naga witness ya sallahin jana'iza da Allah kun mutane sallanan falahu qiratun zanna da qiratu wa man shahida ha. zane maga dambo hatta tudufana har ya laye kuma can so ne falawo kirata ne lana da kirata guba kila ga wani kirata ne a ga ne bi kiya kirata guba kala ne bi gama sallu jabalai ne lazimai kirata guba wuce da shi ya fati wuce ko wuce ko guba ne wuce nan wa an usa sallar min hadisi sauban da ba hadisi ya saubano ga man salla ala janazatin falahu qiratun da ne gaji ya ku sallah ne zanna da lade zanna da qiratun ni wa fa in shahida dafnaha da ne maga ke da bada ke da kun da be falahu qiratun zanna da qiratun guba ga al qiratun mislu uhud wa qiratun min dondo wati da ji patiyan uhud wale nga nga ni qiratun ne zanna ci ya ke ya na dokurai ko kama laƙidin alusunnati wal jama'a jo ɗaya e jikun sallah daga e mini wu waju sallah daga e su umartacin zagyauta da ya tarin wasu wa gudi sallah daga ya zalimi wuce su wa gudi kiyo wa gudi sallah ɗane waga ga wani allah kun haji sallah mini ya ke musulmi ta ce musulmi budon abekira bai musulmi da ya ke da bai sanne na yudi kiyo yudi sallah gama la za mu yin nari sabi Allah an ka kuna kuku da muawiya shi nan e za shi dana mini jama'a muawiya shi ko da ma ki sai na ali jo eh a za mu yi wu sai a kun Allah da to sai na ali ya ji sallah ila sai nari ali sai na ya ji sallah a shewa ne ga wuji tuye mu ne ji kiyo ne lajiwa ji won ibe zan do ta gogon wajin bara'a iza ga su wa jikun sallah inda kwa misali gbani iza ga wani wajen bidiya na mawaji na bidiya wacce hasa ka sauta e tuye gbama da zawuci harin wani ke ji to dawa lo bidiya na to hali irin ne da na gari nusa yin musulmi da da na wuce wani unkiya wa bai zane gan wuya a jin sallah ma zan ci a dajin sallah e bulu fiye da rasu ya alaji kiyo zan ci gasu ya feji bidiya irin wuce mun amma wuce jiga ya bani waje kafiri na wuce majiga ya bani za wuce goya ji ya kun salla na ya ko ya ji gano yana mai gabe na a dai jiwun ya bayan ta'aziro kan noma wake ya juji based on masari bai mafasidi wake ya put to consideration kati yana wa bin yana wa gana so eh waje na Allah ya samu dace hal ya tadu sa'ul janaza in ba in zagi da alamitu janaiza hmm? man ga wa amman nisa amma in zagi shi sai yukrahu lahunna janaza janazati makaru yonin zagi da alamitu janaiza nan lima na min alkhifati wa war ko ebo fi suwan gani bai yi tausayi ne ya ga bai zagi nan wa adamul qudra ala kabitil huzni wal buka gambe raki gambe iko ne da gijije tin alara zana wawo ala gita an wawo nan wali an ne yati ba wani lil janazati mazannatul mafsada ya bane milatu ne da gija jinci ya bitu janaza nan undi gwalo fitina wo unda undi gwalo ba nan ciwo fali ajli zalika abun ya tinga goma nuhina an ittibaiha ayin zabi kana alai mutu nayi zanan fa an ummi atiya daga hadisi ummi atiya radiyallahu anha sai je da yarbi qalatu gam nuhina an al janaizi akaina ya alai mutu janayiza nan wallam yu'zam alaina amma ke nuji baka ga dole dole ga alai mutu ma mana karatu ga dona nan wannan fu hadisi ya sai muslim hadisi al-bukhari bi muslimin Ƙalil imanin Nuhuil, al'imamin nawa kuma ya ci gumiwa ga shirya hadisi nawa? Gwamnati na ma'ana kan nan. Nahana rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, anan na karya hajji ta Na yi na'azimai ta haremin. An yi bi kanai, yanzu a yi alaminta na yi zanen. Amma kika wuce? Kika yi a yanzu na bonya wuce? Kika yi a yara ma? Ngaboma za bawa na. annahu makurugun yana imamu nawa wuce wato yanayi maza bayan jama'i ne ma na ɗaga na shafiya ta ci wani in zagi lami tusa lajin na zan gumi makaru na yi sabi haramin li hazal hadis wujen haramu ya bu hadis nan kala alkabi alkabi iya duga kala jumhurul ulama bi man ijin na min iha, man shi bayani a ga an layin zagi ya kan emilatu janaiza ko wa zahu ulama ul madina amma manya madina tiji a gan zagi jikiyo Allah mutu ko wa zahu maliku imam maliku ma ga a izu yoyin zagi lamitu ko wa a wuli shabati amma imam maliku wata ke gato to eh egiyan tuji ko yawa gine bayan jikiyo anabo ga labi tuma da bo ma fitin nan cima to matsala ne ya ga diga bani nan ngai sallawo hmm ki dalilio ngo wa i ki dalilio eh ila yi tin ina ji je kunya nabi sallallahu alaihi wa sallam salla ba dalili wuce go da kitabu da ku? ta a sha migu laiwa assignment na wani lozu ga insha Allah ta'ala da lozu wa ji su tobe hmm kashi mi no se bari ndi wa won so eh wọ́gá gani insha Allah gan rẹ̀ ta so anyway matsala yin zagi yaji ɗaukun um, sallah ko? will come to that is in sai muslim ko yi jira ne ku? matsala yin wuro ngayi adafnu ya za hukumuhu hukumce ya zaso sai huwa wajibu yi wajibi wa alaihi ijima e tura mai ijima don na wajibi ya zaga ajin hajjali alama jikiyo lawa so qala ibn al-munzir fil ijma'i al wa ibn al-munzir an sabon ga wa ajma'u ala anna dafna al-mayyit lazimun wajibun ala an-nafi ke a Allah ya kuza su wajibi yo ta ce zawangi jona la ya sarkum hu, inda al-inkari in goyi na ga su so ya zawangi lugwa na hada ta ga da yi koyi juna wa man kama biyi wa gum, qama bihi fardu zalika an ala sa'iril muslimina sanabu jina ma zane ga da so na farilla boye za so mutun hace ce zai jike na bani ni ba ni ba na kultu amru gan wuce wato bi ma'ana da fardu kifayati ma'ana wai fardu kifaya matsala ya goro dafnu shahidi su sanya zanen asu shahidi nan wa ma'udu dafni al maqabir na ne so da na yi makabarta kama tawatar alayhi al amal kemina an yi tun dabi tun zamanin mafari mutawatir a wani illal an biya wa shuhada inda gwanan ba shagan gangani bai shuhada wuce fa'ammal anbiya na haisu ya mutu na amma an na ba wa shi da na naga jihajali cina da na wuce ya buya swano wa shuhada shuhada wuce man yurifanuna haisu yustashaduna e eh, sa su da na jagatu shahidi da nan matsala ya goro aljam'u bainal amwati fi dafni kuku kan ya zai ja jihadali na aga za ta تعذر dafni لكل واحد idin حدة ƙunga gazo na su zandoro don kabari ne kabari ne kawai nan kaga wa ya ja la siya ma fil ma'ariki wal hurubi especially ka kun ja ga gun kun yi nan fa yajuzu jamu bayna rajulayn wa thalathati fi qabr wahid jaiz yona ko zagu ba ko zagu ta ko ina gana fi kabari ni wana da ga ji gani ko eh irin nan ungwayi daidai da gannan misali ba ni rifitan na je ji mishan ce zu musulmi fidiyo so dan gubi nan lokacin ne bai cewa tilo kusa je shi 1000 na baba kabar 1000 ya ga lokaci ne ko wale nga kiyo nga zo ko ko ma kiyo am ko irin na shi ajuji kaduna aji bombin ko mai maiduguri za mu ce a su yi bare ne wani bata irin na shi kabarin jama'a shi ya bawa da kwafi a da agba kushe ci ko miti ji a taso jama'a kamar shi musalam kama fi hadisi jabir ibn abdullahi kemnu bi da hadisi jabir ibn abdullahi wannan رضي الله عنه تجد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عاد يزعق باكو كفا من يزعق يقول da ji jihadi li fana gukwai na zai ci shahidina wa yuqaddamu fihim al-akthar akhdha lil qur'an amma zanaja kai la ne boro nun ga izani ga be qur'an be ganan kama fi tatimmat al-khabar ke mina karshen hadisun cewa annabi za a salama an da za a salam kane kula annabi ya jagan a yi maksaru akzan lil qur'ani min zane ne jihadi da ya fa zike qur'ani ya ga mini abu sai za ushira lahu ila ahadihima qaddamahu aga ni shara ba annabi za a mutu zane ne qur'ani ya gane dana annabi ya na musu lashi zo mas'ala yi buru addu'a lil mayyiti bi tasbiti addu'a na wa baya zana jihadi da ana yato ya ciyu bitikin yato ya ciyu lugwa wanda ya jawan jujuya sun ma ba da farazi mina dafni kayan zancen bayan na aza so zo nan yi san nuli man hadura an yi sara fi rudi majiti sun nuyo ya zana da na wuce wani ko a ba ga fara ya zana jihar jiliya nina wa ya du'u na hobi tasiriti ba duwa yi ce ci luwa wunde cikin ɓe sai ina ha sa a su a rin ɗabani lokacin wuce lokacin yone wala bi ganin faƙaɗi kala nabi yusa sallan ba da salati ala najashi a nabi yusa sallan muga bayanin wa sallaji ya jami'a sallan iya kuwa jashi na ko? sannan bayani wa galiyani nan wa ka taqaddama ne daga istaghfiru li akhikum e ba gafara yagiye wa an usman ibn affan radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariga min dafni al mayyit annabi sallallahu alaihi wasallam ga sadin ta kun sozo wa qafa alaihi annabi ya ji ta yan koko فقال عليه جاجر يستغفروا لي اخيكم اي بغفر يجني وصلوا له تثبيتا ما باب تكين بيو فانه الان يسال ابن بار لا يجوغ الامام ابو داود غوبيو مساله يبرو اوقات كراهه دفني lokaci نجي ji na wasu zadana lokaci da na vone za su kukan an ukubata ibn amir radiyallahu anhu qala daga ba uqbata ibn amir wato jada mi ga salatu sa'atin kan rasulullah sa'atin hana an nusalli fihinna lokaci guta da ba ni sa sallama hajin sai kana ya so na ya ji sallah dana wa an naqbura fihinna mautana lokaci guta wani bi ma ni sa sallama hajin sai ke kai na ya so kun kan gana hina tatlu shamsu ba zigatun hata hatatar tafiya ka kune gidi latiya nan da ngole ko an ewa na su ganga da ka kune gidi latiya wanji nan hata tafiya wa hina yakumu qa'imu zahirati hata tamila shamsu har da ka kune eh, gan bitu lokaci na eh, igidi ga ta tatatin sama na? lokacin zahiratu ga dona na da gwa igidi ga fa hata tamila shamsu ko wahina tuzifu shamsu lil gurubi nan me kaku ne girge da yin loji nan Hata ta guruba inda gwa kinga gwa inda gwa ke wani wato inda gwa girga alwa ale ga hadis na musai muslim ya limam na hoko fasali guru an-na'i wa ta'ziyatu wa adab ziyaratul maqadiri an-na'i ya na'ayi, nai eh hmm? wo ya labari ga zamu tajin hanjali wa ta'ziya dan da ta'ziya ji wani wasa zamiya zane wa mana ko wa adabu ziyaratul maqabir dan da ladabi shi ya ziyara yin babu masu gata annayu ga annayu wa na'iyu ko la ya khabarul mauti wo ya za labarin ya jali wa wa nida'u da'i ngai woyi ngai yiye zane yi zaji nan wakila huwa du'a bi mautil mayiti yani ci magawo ngai adu'a ba ko ya jeli zana aji ya jeli ainihin wani shari biyi wa mologon ya zaji ma'ana ene dai ya na yi na woyi gan zaji ga zaka za aji ya jeli wafi hadith ta biyu radiyallahu anhu wannan ala na rasulullah sallam an najashi sahib al-habasha yawm allazi mata fihi annabi sallam jin na yana najashi fanu jihadin na najashi ya basha fanu jihadin dana fa qala annabi ya yastaghfiru li akhikum e ba gafara ya yaji imam bukhari ga gobe fa bayyana ma'ana qawluhu na'a bi ma'ana fa qala astaghfiru li akhikum ya yaji فبين مخالفته لما كان متعارفا عليه من النعي بالأموات في الجاهلية wale daga babon wale gan ba wuya ne za a sallan wa cile ba ne ma ka na mutarafa na alai minan na'i bila muwati ye ne da ɗe ye na'i ya gana jihar dilani nan shi tun zamanin jahiliya min irsali mai yunaji alai bainan nasi ya gaza tutun ko ni a gaza tuntun na fe yi kabara ta ci ya halitta jo liya jima'a kuma lai bodu laza jo kuya kanan zan da fe yi kabara ya zaka za su yawai za ji kiyo ya za ji tarawa nan ga fe ji zamani jahiliya yau amma a niyu za a sallam mun bai da suku addu'a ya bayar da na jiki nan jahanjali nan gafara mun ga ya bayarun inda gwaya zan doci labari ya bai zai jabe ji da kun sallan ko na ko وهذا هو الذي ورد عنه النهي والزجر كما في خبر وزيفة ابن اليماني يعني في أي كبرة تقعد الدليل بيتي كي كموان بيهم ونوبو إبا حديث وزيفة ابن اليماني رضي الله عنه قام إذا ميت فلا تؤذو فلا ت... إذا مت فلا تؤذنوا بي نقا جاجلي إغا إغا بوبو بيمري inni kafa an ya kuna na'yan me sunan gashi na'ima fa inni sami'tu rasulullah sallallahu su wasallam yana 'anil na'ayi. gan wani ne za su lame kan na wa an ibn auni qala a li ibrahim akanu yakrahuna na'aya in ba zamani mafari a sai ka nayu kala na'am ga kala ibn auni ibn auni gan kani ngakani za su fiye ar-rajulu rakiba rajulun dabbatan dan wacce ga jali. bàbá àjájá gúta tí ó dabba kura kumbo sun masu hafin nasu jafe bugun wuta kani da hanyar an a fulanan an a fulanan wani ko mai ji na yi ya zaka na wani ɗanyi ne mada wata gani ndoci daga a kabara fi masalacin ndoci emi rediyo ko ndoci kiyo yanci mune shi na kakayi kotu amuru ga hungato wa khabaru abi hurairah hadisin ya abi hurairah wuce ya dula lanin na ya layi na jami'uhu wajen na yi bayanu ga kan illa ma kana la tariqatul jahiliya inda gwa na yi na ga jiki nan inda gwarna yi na gaji kim na feji zamani jahiliya na wa kad bawaba al-bukhari imam bukhari laba digam babu rajul yan'a ila al-mayti bi nafsihi ibn ya ce ga fatu barin ga fa'ida to hazi tarjuma wato fa'idan amfani tarjuman nan al ila anna na ya laysa mamnu an kullahu ga wuji ga na yi bayno ga kan wa inna ma ne yi amma ka kana al jahiliyyati unahu ina kanan ga yana kai da zamanin jahiliyya nan fa kari rusuluna man yu'linu bi khabari mautil mayyiti a jaza tuntuna ya za laji labari yatin ya dalilin zane jahilin nan Allah abwa bi duri wal aswaqi e to akriyo ko eh, mi sun yiye mi jigan ni be babu jukwe eh. alaikum salam Mm. na yi yana ja shi na riyu za a sallami jinan ungaga ya zaji gana ja shi hajji hajjali amma ba gafara yi ɓago jiya da ko a ne kiyo kwaya kan a ci ji kiyo a ci ji salla yau ne na to ji kiya na to biya amma ebo ne za ji hajjali na zango ci den da kina ka ijabu wọn kọ iyiri kasari ti gbagire zakazatue unda ya komi sun unda ba zo unda bai da ya ji na na sai kiyo ne na hayyar jahiliya musulunci yawa irin na tsawa ni wa ba na sai biye zuwa izo na milariya? ne daga ajin adili allahu akabaru allahu akabaru allahu akabaru sanarwa dana an do ya ga ya tuyi yazo a dai ga ci nan ya ci gaji fa ba ma aláìṣẹ́ yìí ngigi ẹjẹ̀má musulmi jí yàwó yìí gẹ̀yìnú nẹ̀ yà jí azọ̀ngù náà ajẹ̀lì wọ́n jí lórí àfẹ́ gan wà bàlẹ̀ ìbẹ̀lìlì wọ́n ti náà nílá dédé jẹ́ wọn wà ní ìlú ìdẹ̀ àmà wọ́gálò tẹ̀lìbí ngan ezayi da nga mini bidiya ne zan wuce ya ji mun asuba zai bi zan ga aguta mana rufe yin masallaci da ce ba kula da na, aga sa sa a cayi sallah aga sallah take ba kura da kwa a cafe sallah dai su kama musado ibn jawzi ga to nan ali sunna ba nan nake yi bidiya ne mai damuwa ne ya ji halitta shi nan amma a yami zana jadili na wuce sun masalacin gaskiya bila da dalili wuce sun ɗi ba da dalili na na فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لا يستغفر لا يخيف ba ta yi ga hadisi ya ke su ne ga wajili bayan ɗabanin gwagwagwa ne da wani ko yadda ya ji faruwa wagai wagan waje daidai yake mine na ji bai ne wani ba na laku-laku-laku yan hadisi sun shiga da kwasan wuji giyar ogutun dan waje bai zo an gawa da giyar sura yanke mina ya ji dinkata wadda ya gafi gimbaci wace ya gafi gimbaci ce ya ko wato ci ne قال ابن المرابي وقال ابن المرابطي ابن المرابطي murabiti ibn al-murabiti ga muraduhu ana baba wannan annahi alladhi wa ila munas bi mawti qaribihim mubah na'ayu na labari ya ce a zane da mini zai dangi na wajiki nan wajin wato na tsoye mu ba wule fi dan ba wayan ka na fi da wal ala ahlihi ga ga to yin nan wa tiyani be damuwa biya zane jin yawanci dai na ko latin fitil kalmar sadati masalihun jamma amma ko ga ya ganin nan walar asana biya zane wace ji ga wuce da amfani ma bi ma ya tarataba labarin fata zalika eh na ji ya ni mini amfani nan wala be nan min al-mubadarati li shuhudi janazati idza jaje kpankpan ya jaji kiyo ya jaji janazu wa tahiyati wa yi a ci amurki a maga lamaru ji baye wasu lata alaihi a maga wudi sallah wadda alahu a ma ba duwayo wani istighfar a ma ba gafara watan fizu wa sayahu wasu ya ci na shi mawun gajin ga migajin hajjali na gaza kaza jin kun zallo migajin hajjali na gaza kaza fubino migajin hajjali na gaza ala kaza la ala kaza migajin hajjali ya ni mai wani bata alan waji wa ma tarattaba ala zalika min kanu mai ga laban ga ne bata mini yan hukunci hukunci jona e bogo e zaga jin hajjali e wa ga pata ji shi alawan so yo ko

amana to aji e daga aji anjeli lanu ta fe zumini ubaki lanu ta mini usaba lanu ti dati won lanu ti fe le oya lanu ti fe da ko lanu ti fe yi kabara lanu ti fe tigi dale dale funa yonyo to wan cha to ila suna ne ipata lanu ti ma fe gege didididi ne ja kya to kadara to ti bana ne ipata e wa irin na e da jira zana ko e za tigi abike ya ji wuce kagun da takallufi nan ya ji wuce cinciya tun daga razana wani amma hukwai na ga yi bane za a jajiliya wani wadda za a nuna ni wace za a wuce biyu tigiyo ya waya ya eh, wa can wanda zai eh, eh, tigiya biyo wai a mai ji yau gabe tiya mi fone gabe da hotunan gabe tiyo ga fata na bi musulunci yawa wakati kiye babu no tule bani mai mako na ajeli nga se dare siyaza yi chalo to kiriki yi chaji tuba yi chaji sifaru yi chalo tun de wani wace be lafiya da na shari wace kai da ne za ji ajeli no safu ne baza safu ne baza siyasa democracy safu ne dikiyo safu ne baza yawo àwọn tó ga yawo to ngamu ko safu ne gazayi safu ne jitoko safu ne bukuti zanuwa ti gaji ma sha shi ba na ga alu taziya da kuwa ni ganin wani ɓaga ga wa gari zajin hajji yau tutun hajji abuwa ga gama nan daga babu su wajen abin da to ala da ya mi canja ta yin da musulmi shi allah kiyaye mu an ko ya zane jin hajji nan foshi ba be fi ya ya ga da e foshi ba a allah kiyaye mu allah ki a kalenda annabi ya naki a da roba ta annabi ya naki a ya ta sabi gan annabi ya naki wọn foto ya zane tsawa suna wa babba ga dadiyo foto ya kyauke da foto wa babba ga dadiyo ga wai gurfa shi bai ne kpatan kiji na ne ji lembe su ku yan e naza yan e naza yan e ji dan na na za amfani ga ajin ajili nan a ji sadaka ya za za wa ji zamfani sadakatun jariya wadi na amfani zuma ajalibo ilimi ne za zade bai je zace ji amfani ilimi wuce nan wadi na amfani zuma yan ajalibo ko mazlati ne za tuki ne ka mu jadil nan wadi na amfani zuma yan ajalibo bai ne biya cin gane Allah ya samu dace matsala ya buru a ta'ziya ta'ziya ji man ga ta'ziyatu hiya tasliyatu alil mayyit ngai wallahi batacin lord za mu yadda ya je zajen ajiliya nan wa asuhum ala sabri bi wa'dil ajri wa mo ya kodari etin akuri, a amagajin akuri ajelado wa du'a lil mayyit wa ma ba'du ya zanatuna wa tarahum alayhi wa ma bala ma yace tiyoyu wa li alihi bil khalaf al hasan wa mawqi'u ba'du ya zami ya zanna na je za ja za ya hadi ya zami zanna na ja hadi da na ba wa ba al khair ya ga to yake lugwa da na ja khair ga zanna na wuce gure gure to ce luluye wal al jazil to yake mu ya da na wuce na hukumu ha hukumci ta taziya ga waya mustabat ne mustabi ma na taziya ji sunna ya hadisu samut ibn zaid qala ya ba hadisu samut ibn zaid ga arsalat ibnatu nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya anna ibnan ibnan li fatina atun zalo bayan nabi sallallahu alaihi wasallam kide zawo shiga yajin waji kiyo waji haji ne bugo anabi be anabi be fa arsala yukri salam anabi citu zalo gawo ji sallama wa yakulu anabi ce gaga inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata ẹ̀nà tó ti ga wọ̀ ẹ̀nà tó ti ga wúyẹ́ wọn ẹ̀nà mọ̀ tó ti ga aláyàtà ẹ̀nà tó ti ga wúyẹ́ wọn wọ̀kúlù ìndàkú bí àjẹ́lì musamman ní dóòwẹ̀ mí ní ugbọ́n oúnjẹ lókàtí na abayo na falitasbir a kuriji wani tahtasib baka da fi wala da bayan cece imamul bukari da musulmi ga gubiyo ba biye gboro ma matsala yin gboro ma la yushra'u fiha energy ugwe zagalu jenaiza jiji in shi dabo ya zagalo jinaza shi goyo wajin ware wal qawlu bi istihbabiha bayani na ji gogalani ya ga taziya ji sunnu yo mutabi wani muta'alliqun bi ada'iha muje gwafin da je gani bi za taziya wuce ji Allah ayi wajin kana ya ce fiskan dondo dunar julusi laha wanda ga wada a da sai rufe shi ba awuli timau laha ko da aguji da na wuce ba awul jamu alayya ala hayatil ma'atini al ma'rufa munzil qidam ko yawon jiji tarawa jiji ya kiyar so ya kiyar da a sai da zai sai guye kai daga jihar tun zamani fahimta fahim na hazi ilma'atimi gugu ya kai rina na jiye daga jihar da zo. idan wale gugu ya kai rina ji min matu jadidil huzn wanda yin ne riniyar razana na wato hayyudil asa

safin na ganna safin na ganna ko yi a sha to kalmaci ka ka bare mana tsawon kibo yawa a ganin eh, za mu ci jihajin na wunde jama'a wajen ne ba ne jiye da jebe nan ɗin eh, za mu ma ci ci zalin da bukata yin dubu goma dubu a shirin alama la da sulke a lauruwa sanu wajen asibiti oh ba kun baka hukun su ko abin nan kan wani jani na wani ka kunun gabi a jihajin yana tafiya wata ga ci bo máa tí mo ji owó tẹ̀gá sí iyeji fọ́ṣibọ́ owó tẹ̀gá sí iyewu iyeji fìdáwó owó tẹ̀gá sí iyeji túkùrù adìtò ẹjẹ́ ẹjẹ́ lẹ́kùnrà lù gẹ́ àmì fẹ́ da lù jàgó gẹ́rẹ́ sọ̀kọ́ aládolúdúrú ní àà sọ̀kọ́ aládàáda wọn wọn lẹ́ta lílì ìsáni láàmà sàwọn ní sáyẹ̀wó tó fà yúrọ̀ alábàádúró tó tó ètù tó gbọ́kùnrà lù náà gbá amma ake alagun ali na su ne ba wa suke da dalili yuti ba waka za nole to bango ci bi mun ade ne yasa ki balare be ne la gaji hajili ada an kale su da duma ne ya san fla be wuce mu ban banji banji han nga ala ti ga ala ba shen pa se pa ta ti ga yi o ti decorate agu decorate ta ti be san ci ko lo ta ti ga la da shi ta tun a cewa ne na neman ƙuranu ba ya fi shashi ya ta sannan wuce a fi ji aya ne ga yatiyan su su jona a fi bayan go wuce gudawo ni ne o kazan ni ne o kazan ni ne o kazan da ta fi Allah Allah da ta fi ti shago wai sara ya jin na dokun kuyo man ga wa kazalika hata ga sana'atu alil maytil lil mu'azzin at'ama hata ga mini ne e wa ga woji anu e za ji ga be taziya ji awa ga woji wala du ko fi mukhalafatin lis sunna ba bal huwa min an-niyahati inna da min niyahati wato allati naha anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam na ni sallallahu alaihi wasallam kana wa kad kala jarir ibn abdullah jarir ibn abdullah al-bajali ga ga kunna nara al-ijtima ila ahli al-mayyit ya li fe le ga da to ala gun ajiji je bayan je bayan ya da je za jajili anan wasun ati ta'ami amma fi ajiyangi a ta abujiyangi ta ya do jaji ba wancan min an-niyahati a ganna na ayadu la ga min niyahatu budan قال الإمام الشافعي إمام الشافعي قال أمه قوى أكره المآتمة مية قال مآتمة إذا على أقوى يكاد يزاقات هذه لزنه Ila ɗari ya ka a aji ke ba wani ta aji ya dufe gancin mana, ya gaji sa ya gwazon wai tashi bu, fondoro. Haifa hutu ta alwafo shi ba alwafo nduwa wayyar jama'a wa in lam yakun lahum buka imam shafi yan wunne ya wuti ba kaga ku shi ba wata mutu to ja sai ne zalika yujaddidu al-huzn ngaji diyan nan wala rasun renew wa yukallifu al-mauna umma la zalalu wala da ne za jan jaliya nan dukiya fe kungi shi na an ce ji ki an ce da waje dingawa obe maje dingawa an ce jawo dukiya kungi ɗaya za ki shi ya zaji wani wani wanda wasu wanda wasu lusa na un jeli bo un dushe da alkafa ni ushin wula da nuji wula un funu wula un ji sallah wula un ji kaza da lawan so bo wani jina ya nan goye ya bo jebe ya wani jina ya bo jebe wani su da da ke da jiki yau. Kira juyo. Kan da shi ma un jigan wuta ne ke da gina wani ke jebe yare. Un ji hankali wa ke da matuwan ma. Wajen abin da ya cin wani jigba ta nuna cin wa ga tsakuta Allah ya samu dace in doci ma dukiya da nake tsayan ga take kun ga jiya dike hmm jangi ce wa qawlu ahmad wal hanabila ya eh, ganna ga imam yan yanda hanabila shi gan mana ya ga imam ya ga ne imam shafi ga gan mun kai daga daga jari la lagun kan ya fi ajija fi oyi pato imam shafi no wo aka yi mamu amadu wacce mu wasu yi la ahmad abi mamu amadu ga a karau gayyu karau ta'a agayyu karau ta'amu li ahli almayit na nga enavu ne zaga jihar de liya zaji yene je da jan de liya ya fi ladu du fi fe shi ya zafi ba no go kala in kana misli aysin fala walakin ta ta'amu li ahlihi wata ungayi ya bo ba laifi mana waga da sha ni yawo e ila ya ci e e biyo wata jiyan gici a jama'a ne bene ne fi jiki a yan ne fi da ba amma un ga ga ya zaji hajjali jiyan kawai na wajen gici na walakin ya kunu ta amuli ali wajen ya gini idan ya ji kawai balin na izaji hajjali yawai ka gaje zanu ya ci da yan gici labiya waya yan gici na ga ga wajen na zanu ji kawai wajen yau. Wajen wa ga dukkan lata wuce hajji kiyo. sai bujiya za an yi mana kawara shekul islami ibn taimiyya shekul ibn taimiyya ga majmu fatawa ga sana'atu halil mai yi ta'aman zai ya zaga ajin a jihar jiyan gici ya ru'unan nasa ilayi a ce yi zashi ga zashi abi a jiki nan ila abi a bayan gici wajen gida nan fa za ga rumar shiru ibn tayyib ya na da shari'a musun jiwa inna ma huwa bid'atun bidiyan na wa shaddu minha min yana ke min yana ke ji tsanani ga ba ra'abu ba wani fil hurmati tilka la yadu alman السنوية وغير السنوية التي تتخذ للأموات للإذاء كو كي ifo na jaja ba shi yun cari feyin mashi ne lari miyo razini nan wa qira'atul qur'ani ko kwa tafiya da ba qur'ani nan kal khamis wala arba'in wa sanawiya ke ifo alami alami mafari alami ya baki ga ko fani wa ku fashi banan ko la ka da ne yau mutu guya ni na kiya ji a kiya yi dufe ko ne pata goya fa kullu ay ma la dalilu alayhi alaiha fi shari ne ne pata dalili da wai shari'a musunta wa kad takammalat alaiha wa kad takallamtu alaiha tafsilan fi juz'i mustaqil don wajen bayani yadda na independently fi kitabi littafi ne ga asunan wani mubta da ta fili ibada ce nan asunanu wani mubta da mm. a fili ibada ya mura domin ne misali misali littafi wuce mai hauza da wuyo ku a gan fashi ba da shari'a musulunci ba ga guya ni ya ji memo ne da kaza ne jihar liya ba na mun suke da shari'a musulunci wa ne batan wa renew ra na renew eh za je za jihar liya da kalanda sashi ko dan da ci ga ji sha ni ya zane jihar liya wa ga mi sha ni fa gaskiya bawo wale da ne yana zane da bukatu ba ne kiyo addu'a na mulu federal ya zai ga ke fi jonin sai ta zo ba ya sai ta yi daje sai ci gunge ne sai ci gunge ga kabari hmm. waje a lokawai da sani waga sani sai ci gunye sai ci junga fara sai ci fajuyi sai ta ba rufe fuyu and the rest waje jin jinnawo amma ya zajin hajjali sai bai na kun salam idan e ajin ajali wakilin wajeje da daga laji haribe shi ya sun wake da wani bago su ba joke da wani bago ya zo mu ta jiji ya ga masa yau ya ga ya ya ga ɓofofu ya jiji ya ga kalenda ji ko? eh? ba ta kapu ne za jihadili zuni na za jihadili za na jihadili za nwa ci da bai ga gani kem na da tila kulo masu gata na ku za nwa ci ya ya foto la kanga da bai e printa lu la kalenda su ya da ka bi kuma wuta na la kyajin ala kalenda sa funa ga ji sadaka na ta ga kalenda habba mana gaskiya yin ne society wo wajen ne kun ya ta bai ga yanin da ne gaba ne wai ne ga ogada ogada ba da su yi zagen yanin nan wacce yi sami wacce shi bulu kwan wani wasu ga wani to ta yi wuya ko nga nga wacce nga nga wacce kwan wacce yi na wajen yi a inda ya dufiyan ya gala gaya mai zai ladi tarawa shi shi mun da specific day na nga buga min ne ya jaja aja la e ga foguta shi daga yabo dai ga e ga e kawai after ke 3 days wuce nan wábẹ́lú èdè ẹjọ́ ẹ̀sọ́ ìṣínmí lásọ̀t ń jì gan yọ̀tọ́ lè kí ẹ̀lá kí ẹ̀já àjẹ́lẹ̀ àná yẹ̀gá fòrúgbò ti bàbá ṣíṣí máa kò ní fòṣí ni bàbí ní fòrúgbò òjìṣì ra àwọn yẹ́ tí a gbọ́ gbórí ẹ̀gá àjẹ́lẹ̀ àwọn ẹ̀dọ̀gbọ́dẹ̀ ń kó mana? mọ̀nà ah <laughs> first things easily wani zanu ke zaga da yau da abili ba kwata mazan wani to kun so jihani ne a dabu adabu ziyaratul makabiri ladabi shi ya ziyara ya masu gata an takuna niyya fiya tazkir wal maw'iza yanayi niyya ya sa ziyara ya ne kiyo wo faza tukpa yanzu ulu federal fiya da yanzu lo aliyan ya zaga hajji hajji ne da ma daliki ya ne wal mawa'iza ulu fi wazu ya za likoli sa sallam na ne sa sallam ga zuru kubur iga da fela ziyara lo kabari sai na ta zakir al maut ya e bona ziyara kabari la zafa tutu wo kupunu wa la zafa tutu wo ji kun salla wa la zafa tutu wo da ma zuga ta la kabara ba be wayin wuci na babu gabo la zagu ko la zafa tutu wọ́n tó látò kún ọlọ́ọ̀gùn gbogbo wọ́n lẹ́sà pátútú wọ́n ṣíṣe wọ́n tó ká lókè láti àjẹ́lẹ̀ orí akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló máa zúgà tá wọ́n jẹ́ lẹ́sà pátíyọ wọ́n jẹ́ lẹ́sà pátútú wọ́n fi owó wá bẹ́ẹ̀ lọ́ka ikùjì wọ́n jẹ́ wọ́n jẹ́ lẹ́sà pátútú èlò tó ní ẹ̀rẹ̀ ilé òkè lásán náà wọ́n jẹ́ lẹ́sà pátútú ẹgbọ́n Allah ya samu dace sabogo nini ogala biya lo mazuga ta mun chaye be ni yake wo patuci ni mini da biya ziyaro be Allah ya khassa qabran bi ainihi wa la qabrin wa wa la qabrin wa ta kabari ni kawai ya li adilil ijlali wal ikbari ga kabar wuce yawa ya wace wanzu a wajen daraja wajen kaza wajen kaza aw ala sabili tafdili ko ne kamar zan da fada ga yake ne ba yi mu ga gawa ziyara da bu gina ni sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri idan ko ega la e ga ba la kabari ne aje kiyo aje idi ma ma la la ya duwa ga guba aje ala yadul makaniya amma da ala yadul zamaniya min ala yadul makaniya na mun sun jijin da bayanin wala kabarun da to from time to time kabarun ko ga wala zai alu ba wani ya kabar wuce albarka mu ci da wadar jannu ci da kaza kaza mu ci da a'a na gaya jin shirka wa yumkinu an yukhas qabr bi aynihi li ajli mubalagati zati. al-mawizati ya ji wabe na wa takabarin wace kayan wata la ziyara lobo ne gode wulufe wa zuya yawai, wata zikiri wulufe na lasa falikiya ya na ko kama fa'ala nabi sa sallam fi ziyarati qabri ummihi na nabi sa sallam jika ku illa ziyara lokabar yan nuna alqal alqadi iyad alqadi iyad ya garaima wallahi ta'ala go ka annahu qasada alayhi salam quwwat wa dhikra bi mushahadati ko ndo ke wa gaga annabi sallallahu alaihi wasallam walla wuluka nulu ebo yawan wule da na nan asan nuti ne waru ya ti masra'iha umuɗe da na da na elele ne ko wa kasa kabra ali makani hamilu a nan mata kabarin nuta Ya ebo matayi nan na da ya iginan wani ne don ko amma ne bisa asalin matakan umarwa da ce ce yawan ba gafara ko sai ci maji izini a wuya amma wakon waje ziyara ya kabarin da suka soce izini jiya wuyi da ba abunnan gamar suna ji istin ba tu cigan a tato masu ga augalotu masu kawai to kabarin nishan ita jikiyo ita lobo amma wuce ya gwaji gwada rufiyar dare su ya zai kiyo ya su su kawai ya bai to ke mishan shiga su musulmi to maga su ma amma ya ji wa da ba duwa ya ko laji ganewa amma wayan musulmi da waji ke wa ba aduwa ya aduwa na jimawa da igboro e ganin maza e ganin ga bi da kpata mushe musu musulmi ko ni kuma ya ganin da asaliya ne mana asali a ki da an sunna joyi imrarun nasu ala zara zan ga kbetin zahiri e ji sallah e fiazu e wazaka e ji salatu e ba e ko nga ga alamun musu jiga eh, na zahiri yana zan wuce gaji wuce sai wanda ga wuce mugba na wuyan tsakanin ba sokwe wagu nga ji ajali yi funuwa yu ji salla ya baga fara yu so maluga ta yi musulmi yo wani zan wuce abin ga wagan maluga ta bi da bata to ya ban mu to ya ban yaji to ya ban gaye ga musulmi ne ga nga ali wa ji ba to mai irin nan yo mini ladabiyar ziyara ya masu gatobe a taslimu ala alil kuburi da sigati al almasnuna sallama na waji ya zai fi masu fi makabarta ni bana ita yake minu da siga da shari'a musulunci labe da sunna wannan na assalamu ala ali diyar min almu'minin wal muslimina aminci lu tabbatu ya zadda na abun naji min ya mu'mini jo be muslimi wa yarhamullahu almutaqdimina minna wal mutakhirina sai ci goye zai shi zoliyani nan sai ci muke goye zai jabi ala biya nan ko zai shi da yanin zai bi belo zuma bane wa inna insha Allah bikum lahiquna yitso mu nga bayar ku yanto ci ya ga tsiye hadisin na wanda mun dali hadis ne imam muslim ya ko hadis ne na Aisha radiyallahu anha hadis da mun dali ne hadis ne la juje ke istisna wai mas'alar imani na na daga ana mu'minun insha Allah e ba la le murji a jaban da baki bo mun jiga ya bada waje shaka da galo jiga insha Allah wari amma ya bada wani sun da ya taskiya nan ngo do zan do be mini bo be ya da su amma to na mu yo be ya da su wa insha Allah ra gubo Mhm. ṣe ibrahim ojú gáà nìyẹn tí ojú gáà nìyẹn. owó oríkì rando àlùfà tí àwọn àpù tọ̀nà àìṣe máa àmà àlùfà tí máa ẹwọ́ tẹ́sí àwọn tẹ́bẹ̀lẹ́ kai matsal eh, mini ladabi ne ta ci al-istighfar li ahli al-maqabir ala al-umum wa baga faro ya zai jiji mazu ga to na Ka kama fi hadisi Aisha kin bi hadisi yana na Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min akhir al-layl alaihi sallallahu mai latiya ya shi karshe ila al-baqi wa da makabarta mazuga ga ta baqi ko karshe hadis ne wa fi annahu qali ko ayi daji Allahumma izni fil liyali baqil gharqad Allahu me baga Allahu me badoyi wa fade zaneji baqil gharqad donin ma muslim ga gobe ko ma la yashru fil maqabiri mas'ala yi buru energy ewa ga yanzu ji mazu ga tabwanin la yashru julusu alaiha aw salati ilaiha wanda awa ko na jiki nan na ji sallah ne za ji sallah dan ta ci kabarona ewa ga waje sallah dan makabarta ba ya kawalin nabi ya bai gina nufi a sallam gan la ta jili su alal kuburi e ga fedu shi e bayan ma kabaro man wala tu sallu ile ya mai gaji sallah ya jawu kabari man ma musulun ga gobe mini ne wa ngongo le zo ko e bare babu e tu kab e tu kabari ta masallaci wa e la kabari da masallaci wa ko a bai da tu masallaci ta ci kabari wa a mai di sallah ta ci kabari ba a mai ke di sallah ya jewu kabari ya wayo ibn ngoli ibn inna da miye ne mashirka nan kabari ne fi jo za a yi ce jibuta ce kabari wali jina Allah wa lamu biha min yana yi ji mazu ga tabuwa na layukar fiha alkur'an e ba alkur'an buwa la siya ma ma kana ala wajil ihda'i lil amwati especially qur'an ne zaga ga wani ba to wani ke ba na ba bon lutuwa ya zane kabaru ti da nan min man tashara filuhu bainal ammati yana da min yana gashi ba tsakanin ta yanzu an yomi ne jahili jona wa takhadha lahu wa tukhidha wal ujara a cato zai je gba min na wawa yana ya ji na da wani to zai je kiyo goto da ya kiyo goto wajen na wajen na hmm. ya kawali sallallahu alaihi wasallam ga la taj'alu buyutakum maqabira e ga lai me jaje mazu da je mazu ga tamam inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fi surati al-baqara shaytanu fi biti daga yamine ba surati al guna ma muslim min ne wa ga zuji masu gata ba nan ya haramu ya itiqadu istibab alqiyam bi ba'd alibadati haramu yo ne ga ga aqida ga mustahabi ya zaji ibada an ngoci aw ta'ati ko tungurun ngoci inda qabri min alqubur ya bayan kabari zan ngoci kai min ya kabari jona aw anna du'a inda qabri qabrin bi ainihi mustajabun indahu ko zai ga aqida wa ya ba du'a ya bayan kabari kazan

في باقي بقاء في باقي البقاء والناو ما يكون من الجهال من يجي لنا جاسا شي جاهل جاجا فيجي وطرقي من طرقي من طرقي ين ان طريقه imana sufa ya ji tarikatu tijaniya alkadiriya ajelaniya alhallutiya nakshabandiya an ko daga waje gani ku? fa haza madakhalun madakili shaitani ganana ekuyo yo na shaitan la gadan zanan ila tazimil makbur ne jingwalu wa fe da la cinwa ga na so kun kabari nin bonan wa nazru lahu wa ma fe chemiyu wa na min al ibadati yadda ne biya can ga min ibada jo allati la yusarfa illa allati la ya sarfu ha ila hadin gairar Allah na goyi wa fai ba da wuce da ya zama cin ga leto ki bana nan ga satu ibadu yo alistianatu ibadu yo adu walaji addu'a'u ibadu yo alhaufu ibadu yo ƙuranu ba ibadu yo tawafiji ibadu yanayi yan najibaino tete bujun wewo wa jiya zan docha daga wayo ko da bago wa da mazura ta zanji ba fe da ba o fe da ji kabaru to wasu wai le ga kiyo la dan ci do ci wai dia wai do di mi di lo shirka ko wa da kabaru to ba fe to ne le go le ba qur'anu yi gomen kabare zan na walla o ga go zuni walla da ba qur'anu so miliyan saboda kabaru ci wanda matsayi zaro diga ta na shirka shirka wai di mi no ko la mu ci shi mu fe da ki sai kabari kem na ki sai hajaru lasuwa dinan na gulu yin na musu jije da bin na ya? za mu ci shi shofe da shi kuti ba za zanu na kuka baro ne ba ta ne ba ta wani shari'a musulunci ba Allah kiyaye mu li sarf az-zabhi fa inna wa'adu madakhil ash-shaytan ko li sarf az-zabi li sahib al-qabr ganana ya kuwa na shaitan al'agada za mutu yadda zalota tafi da zuwa ya to zai kuka mun nimbana ولا شو زبكم no, no, فإن هذا من قلب مدائر شدا إلى تعظيم المقبول والنظر له كل ذو والنعو من الإبادة من إبادة جوكم التي لا يجوز صرفها إلى أحد غير الله من قوي وعطي بعد أنت دعا أنه تنقى لتشيش بنانا ولا يجوز اقتصاص القبول بها من ومقوي نوغا كبر نوغا تتا بجيجيان لا يشرو الذبح عند القبر وقود الشريعة مسلم توني ذا دابكينا yana da zuya shi ta kabarona la siya ma ni ta kada afdaliyatu zalika almawdi lizabhi especially ila ga ibaki da ga kabar yan za wuce wato ko da na wuce wato wanda fa lamu ci kawo gasu ne dabo adila ya ne ci kai na wa'ada da nan ci ba nan fa inna ah, fa inna wa ahadu madakhil shaytani na ne kuyo na shaytan ya jingwalu shaytan ya gida wuce jingwalu wuce jingalo ne sarfi zabi da sahibul qabr yake wulan ya zo wani ulojin jira zanen da kabaro nan kawo gasu sun yi zumbo su kwaiwa ga wazo ci masu ga ci makabarta ba ya wani ga su ci a ga ci yabo su ko bozo je bo zanne bozo an ni wa sai ji wata ga ta tayi sai bo zanne kundu ci ko a ya tayi zuyu mine ne ba ga zuji makabarta ba nan kama la yashrawu wasu bi sahibi kabrin muayyan mu shari'a musulmi da na wadi ta wasu bi zanne na asa ne zanne ci no sai Eh, nga wala ji tawassuli nga ga tawassuli da bo shirkiya tawassuli ma da bid'iyya tawassuli ma da mashru' tawassuli da ne ji ne shirka wani wayi ga na gun kabare wani aga ga ga tawassuli wayo wato sai yu ga tawassuli ka ta shirka ga da wani daga wala ji ga da ba ta je kala rabbukum uduni astajib lakum fala tad'u ma allahi ahada iza sa'alta fas'alillah wa mai da bayan bai zan wuce wa gunya wa lafiya kuma su yawa ni wa gunya wa zuki kuma su yawa ni wa gunwa ino yuzu kuma su yawa ni kin dana ni masiba ina shirka yi na wasu tayi ga tawakkuli amma ga dai ga ceci mai nimi ji ceci ya mi kiriki ceci ya mi wangi ceci ko a sirimi so ceci ya mi kaza amma ya boye wali kazo na yanzu ya kiwa tawassul bidi'i na yanzu lati shirka na tare bidiya musamman jama yo abaidan agar muayyan yi sala ya ko ta wuce wasu specify zamanci ba amma daidai ne wa daidai ta wasu libe zanu ci yaban zanu ci zanu na da kawo ne nuna sabaci wa ne ga zanu ci min sahabi budo awul anbiya ko annabaji fa inna hadha kullu muharramu bi nasl kitab wa sunna na bata ku yara mu bi ya alqur'ani ne bi sunna kama bayyana tafsilan fi kitabina hadmul manara kai mina waje bayani ga wuce complete littafin hadmul manara nan ga nan eh liman hmm, fa hadisa tawassul wa ziyara wọ́n yóò gẹ̀lí tààfin da wani subuki kanin ta ciki bo a ci matsalayin ya makabiru wani da tawassuli ta hadisi wuce lafin waje jibo a littafin da littafin ne sufi da lajiki nan láwọ́ jẹ́ tìlá ìbálí gáwọ́ ni àmá ẹ̀ṣú ẹ̀ṣẹ́ gẹ̀wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ní ìdá àbúláàdì mai ji makaranta mai taimi yana wani shekar wuce ba ta ya su ne ga tsari mulmanki shirar da ala subuki eh subuki a subuki man wuce ya ne subuki da ilimi a bisu ne amma subuki shari sha'ariyu na ce wundu ganci a tsari mulmanki shirar da ala subuki mas'ala يبرو boro mashru'iyyat النساء للمقابل كو ko shari'a bune da gila ziyara lo masu gata ko na na sai ga an ci da alaka daga na in zaki ya alami a tuje na yi zawon ga gati ko ya ci rungu yaro ko to na gbalin nan wujin ya alami a tuje na yi to na sai ya eh o la ziyaru lo to ya Allah ma tu janaza sun dole bayani wali an hu makru odo imam maliki nga kiyo nga yin zagi lami tu janaza wa amma bambe ejen tu yi an ya je sai baba kan ga to ba nin na to wai ciro lin ni fa lin ni fa ziyaratul maqabir wanda shari'a musulunci yin zagi lafiya a lomar kabarta wa ya haɗi izati wa tazkir ebu lufe wazu ya bi santu ya anna na fi halman imin ziyarar kuburi ya shimalu hunna ebu na hadis na bi wuci gan ngole tabe na ya ga ziyarar lomar zuka ta namakon amma hadis na bi wasu magon ta yasin jiga ziyarar lomar zuka ta na wani izini wuce wato yin zagi kuwa kan wa kadi kala nabi a nabi za a sallam gan na haitu kuma an ziyarar fi kuburi ne ka ne ya la ziyara lo masu gata nan fazuru ha ya gaje la ziyara lo bu fa ha amun man na sai mai amu da dukuli fi rijal wa nisa jami'an ta bayi ta zagi ya ga fuwa wai ayu da zalika marawa ibn abi mulaika yana tuga nazuma nan ya gane ibn abi mulaika gobe anna aisha radiyallahu anha akbalat zata yawmin min al maqabir na na aisha biyar fondoci daga masu gata Zai yi wannan daga masu gasa fakultu laha mutu yagunga ya umar mu'minin ya umar mu'minin min aina akbalta la bayba wa su biyo de qalat ga min qabla abdurrahman ibn abi bakr daga da makabarta mana daga kabarin abdurrahman ibn abi yau fakultu fakultu lahu ta yunga alaysa kana sa sa sunna an ziyaratul kuburi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam kane da la ziyarar masu gasa na qalatina na aisha ga na'am sun mara bi ziyarati ya eh anabi kale anabi cike bi jin zini ga ya ga jala ziyara lobo insha Allah ta'ala roga tun ba ni na jo ale ga ni ne sai ta laduya ana mai ga ci micina sai ci fadi am subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fata wajen